Walhamdulillahi لله رب العالمين kuma dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi ne ya cancance shi kuma shi ne Ubangijin talikai baki ɗaya ba su da wani Ubangiji wanda ba shi ba